assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ni ku abu ahmad yau ma na sake zuwa muku da wani sabon bidiyo wanda nake tafi da bayani akan harkan kasuwanci wanda kira ne nake so in yi zuwa ga al'ummanmu na kasar hausa ga baki daya ba ina nufin iya mutanen najeriya ko ko wani abu duk na kasashen namu da suke jin hausa wannan kira ne zuwa gare ku wanda abin da nake so in nusashe ku zuwa gare shi shine a ƙasar iran wata ƙasa ce wadda take mai ƙoƙarin taga ta wato ƙirƙiro abubuwa nata na kanta sabida wato uh, sanctions da aka sa mata babu adadi wato an sa mata ukubobi tun farkon kafin wannan daula ɗin wannan ya sababa wannan kasa ta dage duk abin da ka sani suna ƙoƙari su yi nasu na kansu ne to alhamdulillah ci gabansu ya kai musta wanda duniya ma ana zuwa ana siyan kayansu suna aika da kaya kasashe kasashe ana amfani da kayansu misali irin kasan. nan da suke karewa da tantan din nan eh, afghanistan kyrgyzstan eh, a turkmenistan ina ne duk na kasashen irin iraki eh, qatar bahrain ina ne duk ana amfani da kayayyakin kasar iran wanda ya sa har ta kasashen mun afirka su ma sun fara zuwa suna siyayyan kaya a wannan kasa din to amma mu misali zan ce Najeriya. waɗanda idan su ya buɗe ya soma buɗewa da zuwa iran siyan kaya kuma kayansu yakan zama da sauƙi domin shi kayan ba kamar irin made in china ba ne lallai ya ɗan fi made in china quality haka daddare bai kai irin ƙasashen japan ina ne kayan da aka ce maka daga irin wannan ƙasa bai kayan su bai gama kai quality irin wannan ba amma suna ƙoƙari ya fi wannan to al'umma suna son sauƙi to nan gurin kuma akwai sauƙi aka zo a sai kayayyaki to amma abin da ke so nuna muku ne mutane da suke zuwa daga Najeriya siyan kaya zuwa nan majority su inyamurai ne ina haduwa da su majority a Tehran da sauransu wayannan mutane da ka haɗu da mutum bakin fata ya ce maka zo kasuwanci da sai ka ji inyamuri ne to wayannan mutane inyamurai sun tafi kasashen duniya majority inda kasan ake kasuwanci sun yi su lalata misali irin China yanzu sun zama ba su eh, idan mutum ya je ma har tuntuɓa ake kai daga ina ne daga kudu kake ko daga arewa idan mutum ya je china sai saboda an san wa'ina mutanen su ba su da halal ko haram duk inda za su samu kuɗi su haka suke yi ba a iya kiyaye halal ko ko a kiyaye abin da ya shafi eh, mutunci ko ko abin da zai sa gobe a dawo ba su da wannan abin to nan tun kafin su bata shi mutanen mu hausawa ko kai baka da daman iya siyayyan kaya ko ku baka da wannan kada da dan uwar da yake da irin wannan abin kai kokari kai masa nuni cewa to su fara zuwa nan gurin duk sana'an da kake yi duk abin da kake yi insha Allah akwai irin kamfanin shi a nan gurin zaka iya samu ku kokari ku kulla alaƙoƙi samun bizan Iran ya fi bizan China sauki ba su da wani wahala kana zuwa in ma bizan Eh, kasuwanci kake so zaka samu in bizin ziyara kake so zaka samu ka zo kai bincike kamfanin da kake so ka sai kaya ka sai kaya ka koma wannan shine abin da yake akwai kuma tunatar da nake so in muku kenan Lallai al'umma yana da kyau mu da mutane masu kirki masu amana su kokari su shigo kasar nan su zama su na farko farkon da aka saba da shi su tun kafin mu a sami mana wannan bakin staff din a nuna cewa mu ba mu da ba mu da amana da sauransu yanzu kaga kasashen duniya sun yi banin ɗinmu majority yanzu ka dubi eh, america yanzu kwata-kwata an ce an dakatar da mu zuwa in ka je wasu kasashe south africa da sauransu da an ce dan najeriya ana mai kallon wani mutum ne wani mara amana ko ko mutumin banza haka ana mai mai kallon mai shigo da kayan kwaya da sauransu nan to ta fara kaiwa irin haka mu yanzu in ka zo tun a airport din najeriya an fara airport din iran akan bincika ka da wasu abubuwa a dinga muka bincike kaza kaza kaza wannan menene wannan menene wanda da kuma ba haka bane so al'ummu ina kiran ku 'yan kasuwa musamman 'yan kasuwa ku yi kokari ku shigo wannan kasa domin ku eh, eh, saka hannun jarinku a ciki ko kuma ku kokari ku dinga harkan kasuwanci da wa'annan mutane wannan shine kira da nake so muku Allah ta'ala kuma ya rafa mana asiri wassalamu alaikum wa rahmatullah